Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. A yau studio Kalangu tana jihar kunce yankin Bande a nan ɗakin magana na gidan rediyo ikrawa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske. A yau maudu'in namu ya shafi batun ilimin yara da kuma nauyin da ya rataya kan iyaye na kula da ilimi da karatun waɗannan yara. dalilan haka ne mun ga ya dace mu tattauna kan wannan wato maudu'i da yake da muhimmanci ganin cewa a wannan kasa ta mu ta Nijar ilimi na ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata al'umma ta samu domin ci gaban tattalin arziki zamantakewar al'umma da ma ci gaban kasa baki ɗaya duk da cewa gwamnati tana nata kokari amma duk da haka ɗin kusan tsakanin kashi 25 zuwa 30 ne na kasafin kuɗi ake sakawa a ɓangaren ilimi a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar domin ganin nan wato ilimi ya kyautatu domin tattaunawa ne kan wannan al'amari na batun ilimin yara a wannan yanki na bande muka ga ya dace mu gayyato waɗanda ya kamata su mai da hankali kan wannan matsala da kuma yadda za a nemi bakin zare na magance waɗannan matsaloli da suka shafi ci gaban ilimi a wannan yanki na bande a nan ɗakin magana ina tare da malam isufu ali wato shugaban reshen harkar isep a nan bande sannan kuma wato wanda yake a na inspection premier na gode eh, sannan kuma ina tare da malam muhammad Gimba wato wanda yake ya zo da sunan kungiyar waya a makaranta na gode eh, sannan kuma ina tare da ah, Malam Saidu Bunu wato shi ma ya zo da sunan kungiyar Kushes eh, sannan kuma ina tare da ah, Malam Amadu Tijjani Amadu malamin wato addinin musulunci wanda ya zo da sunan kungiyar Abdi sannan kuma ina tare da Hajiya Sabuwa wadda ta zo da sunan kungiyar uwayen yara mata ni ne malamin ke jagorantar wannan muhawara. To kamar da na bayyana muku a yau maudu'in namu zai mai da hankali kan batun ilimin yara a cikin wannan yanki na bande wato nauyin da ya rataya kan iyaye domin kula da ilimin waɗannan yara da sannan kuma za mu mai da hankali kan yadda makomar ilimin yake a wannan yanki na bande. Kamar da na bayyana muku bakin namu sun amsa kira baran fara da kai Malam Isufu Ali eh, shin an ka ce batun ilimin firamare a wannan yanki na bande yaya halin shi yake ya yanayin sake. madalla mun gode radio studio kalangu da ikira da suka kama muna a bisa kan wannan muharam barama muna muku matakar godiya aske ya nuna kuna kula da harkar lakol abu ne wanda muke so kuma sosai kuma mun samu karfin gwiwa bisa kan fannin lakol da a nan kasar bandi sai mu ce alhamdulillah ko da yake shi ba za a rasa ba duk harka eh, aiki da dan mutum ne ba za a rasa kurakurai ba mm. a gaskiya fi bana za mu ce alhamdulillah tunda aiki ya ta yadda muke son shi misali kamar ya ka raskona bisa kan aikin da mushina ya kamata su yi a tsawon shekara yawanci karamin su shine kashi 87 na azuzuwa duk yawancin sun huce 90 da wani abu mhm. kenan kamar execution di program mm. to wannan ana iya an samu godiya an samu vraiment ci gaba ba bisa kan sauran shekaru ba matsalan mu suna da yawa mm. eh, ba mu kai ga matsalolin ba ba mu kai ga matsaloli ba amma idan na tambaye ka wato kamar eh, yadda ilimi yake tafiya a wannan yanki na bande ko kamar yadda kace kasar bande wato yana ta haya gadan-gadan idan aka kwatanta da shekarun baya to me ya kawo haka nan abin da ya kawo haka nan kulawa ne na manya dan bana fi sai in ce muku akwai gudunmawa da muka samu wadda ina ji in duk karkara in duk ƙasa tana samun wannan gudunmawa za a samu ci gaba sosai don bana a ƙaramin lissafi wajen ɗaukan ɗalibai yara sabi mun samu taimako muhimmin na mai martaba shugaban Eh, sarki na bande da ya kuta zagayen nashi duk inda ya biya zai kwatanta musu unhanin lakol a gaskiya yaran da muka samu sai muka rasa mamushin da za su ɗauke su to eh, eh, wannan yana nufin akwai rashin malaman makaranta lalle yana cikin matsalar mu <laughs> to da yake muna yanzu ne muka soma wannan mahara za mu taɓo wannan batutuwa a cikin gundarin wannan mahara da muke bari zo ku baba mamman gimba a matsayin ku na uwayen eh, yara 'yan makaranta shin idan ka ɗauko da don ga lokaci da muke shin ya kuke iya auna wannan aiki naku na matsayinku na uwayen makaranta da ilimin yaran naku. To jama'a salamu alaikum. alaikum Da sunan uwayen ɗalibai na zoni nan kuma mun gani ba yau ba jiya ba yadda makarantu suke tahiya. Lallai aiki a yanzu yara ta da alakwal kawo ta ne a kai gari yanzu lakwal ta gari ce kenan da mu da ɗaliban da mushin nan ta mu ce ya kamata mu tsaya mata tsayin daka yadda ɗiyanmu za su samu ilimi ingantacce eh bakin gwargwado mm-hmm. muna yi kuma muna so ta koma ya dakin <laughs> amma bai yau da gobe oh, uh-huh. sai sai Allah yo baba wani lokaci an ka duba ana ganin kamar a da yara ba sai an hurgaɗe su ba sai an musu haɗa ba su yi karatu. Eh. To a wannan lokaci iyaye suna kuka da wannan matsala ta kullum sai sun ce yara ku nemi ilimi ku je ku yi karatu. Me ya kawo wannan? Me ya kawo wannan? Eh. Wato ita rayuwa abu ce mai wuyar al'amari. Tunda shi ɗan Adam yanzu kamar yadda nasaru suke cewa liberalism mm. liberalism ya kawo sakaci na iyaye ba su kula ba ba kowane uba ba ne zai bi sau da ƙafa ya ga ɗan shi ya tsaya tsayin daka kan karatun wani mm. ba kowace uwa ba ce za ka gani ta tsaya kan karatun ɗanta a can da ba ma mushe ba wanda yake tare da mushe ma in ka gani karkarwa kake. Mm, wato kamar dai shi yaro dan makaranta a da eh, eh, kowa yana zama malamin sa. Kuma ya zama malamin sa ah, ba. Kowa zai tsawata. Eh, zai tsawata mishi ya tsaya yayi. Mm. Amma a yanzu ko kai uba sai ka zazirce tukwana yaranka zai tsaya ya yi karatun nan. Na gode In ba. bai fito ma ba ta wannan hanya <laughs> eh. ya huta ma ta wata hanya. Sai da bibiya a kai kai. Na gode eh, malam mamman eh, gimba bari zo wajen 'yan kujesa malam saido bunu a matsayinka na mamba na kujesa shin tambayar da nake ma menene amfanin kujes menene aikinta. To alhamdulillah na gode Allah wani tambaya da aka mana bisa amfanin kojes kuma da aikinta. Hmm. Eh, ita kojes kwamite ne wanda aka yi shi na gestion hmm. na taimakawa kamawa lakwal na fannin ta tahi bisa ayyukanta. Hmm. Eh, amfaninta a kowane lokaci an je an ce an yi kwamite na kojes kenan kuma mambakin na kojes duk kwakin da aka ce akwai mambakin kojes suna kula da aikin da yaran suke na makaranta mm. suna kula da aikin mushina kuma na amintu eh, baba kamar shi eh, da an ce kojes kawai ana diban ni kamar yadda nake tunani gwamnati ya kasa ni yake nemo uwayen 'yan makaranta su haɗa kansu a cikin ƙungiya su taimaka ta hanyar tunda sai ana batun kuna ba da kuɗaɗen da za a tada wasu ayyuka na ci gaban makarantu. Eto eh ba a ciya gwamnati ya kasa amma dai gaskiya an rage ba kamar da ba. Eh. Tun da alakwar duk lokacin da ka akwai kayan aiki yadda ya kamata yanzu kayan aiki babu su sun rage. Mhm. Sun rage yadda ya kamata. Mm. Kenan an za a kama lako dole ko za a yi kilaskin da za ko ku mamukin kojas kun taimaka kun matsa a lokaci kun yi kilaskin nan din pirate ta yawa. Mm. Duk lokacin da ka sani an kaji akwai pirate. Mm. Sai ga cikin gari kuma fayot kin take yawa dole ku yan kwajar kin ku za ku kuda da dala biyu dala uku tarbace tarbace na ku ne da iyayen yara ne da shi za ku yi aikin kwajar. Mm. to aikin ai zai ma uwaye yawa kuɗin littattafai kuɗin makaranta da kuma wannan yan kuɗaɗe da ake bada na kujas. to alhamdulillah duk da wannan kin akwai kuma muka samu muna samun tallafi daga daga kungiyoyi masu hannu da shuni akwai yan yan kwajar yan wata kungiya rev da ta mm. taimaka bana bana. dukkan lakokin na kasar ban da ta ba ta tallafi mm. mun samu miliyan goma sha tara da takwas da talatin da shida da dala arba'in da biye daya a aka rarraba eh, kasashen lakurkoca kowace lakurjin wasu. Na'am na'am eh, za mu zo cikin gundarin wannan mahara a yadda kuke tadda ayyukan naku tare da malaman makaranta tare da eh, dukkan makaraban da suka shafi ci gaban ilimi musamman a fannin firamare za mu sake dawa gare ka malam malam saidu bari zo wajen mata zan sake zan zo gare ka malam bari zo wajen mata saboda mata suna ɗaya daga cikin gishikan ci gaban karatu na wato yara eh, hajiya sabuwa shin a matsayinke na ma'aifiya eh, kuna daga cikin matan da ke cikin kungiyoyi na mata wanda suke taimakawa ci gaban ilimi musamman na kula da yara shin a matsayin ku eh, na mata wannan nauyi ne yara ta gare ku ga ilimin ɗiyanku da jikokinku mazaciya assalamu alaikum jama'a ina wunin lahiya lau na ji daɗi wani tambayar da aka mini akwai kwarawar da uwaye mata suke taka akan ɗiya mm. da jikoki saboda yanzu a wannan zamanin da kowa ya gane mm. ya ji daɗin ko ka gani a wurin abokin zama ma ya iya sama na aka yin saboda yanzu uwa mace mm. daman abin da ya kama ya wunin ɗaya da jikoki ya ta yi a kanta saboda shi namiji mai neman abinci ne in ka ga wani abu ya rage gaskiya sai uwa ta lamunta uwa ce mai tsayuwa akan ɗanta a yanzu wallahi akan akan ilimi mm. uwa tana iya sai da komi ta nema wa ɗanta aikin ilimi mm. saboda shi gaskiya aka ce a ratayawa namiji wannan aikin aiki ya mai yawa kenan mu aikin da za ta yi akan waye mata duk abin da zaki ga tsaya akan ɗiyanki kan tarbiyyar su kan ilimin su da abin da in abu ya gagare ki ne kina iya gaya namiji amma wannan aiki ya ta yi abu san wuyanki mm. aiki ne namu ne wannan gaskiya kuma ba duka ina mace ban ce maka ma duka amma wallahi wallahi tana gurin ta gadanta ya ka wani abu ko je kanta kenan ko dole tana tsaye cin akan ƴaƴanta an mm. kaga ta sai ko an kaga babu abin da zaka yi ne amma kai in dai mace ce akan ɗa tana so ta ga ɗanta ya lima kai gaskiya tana muna kokari muna gogawa. Ito eh hajiya ina an ka duba eh, a nan garin bande za ka 'yan yare 'yan mata da 'yan samari ƙanana suna yawon tallace-tallace shin wannan yana taimaka wajen ci gaban karatun waɗannan yara kau gaskiya wanda ya wa ɗan shi talla bai so ba ci gaban karatun ta samu mm. gaskiya in dai ba a ce an bar aiki ba ne kamar hutun wannan eh. amma in dai mai ɗa ne ka samu ɗa biyu uku iya aikin ilimi ko na boko ko na almajirci idan ka ce za gama da aikin sana'a mm. bai samuwa in dai mace ce mai gurin dan teka wani abu ko a almajircin hausa ko a na ilimi wallahi sai ta dakanta da sana'a da mm. in ta yi ita a gida ta yi amma ta tsaya cir ta bar shi akan aikin abin da sa gaban shi mm. in tana so ta ci gurin ta da shi gaba daya eh to kuna ganin kamar mata iyaye sun gane alfanu da more su waɗannan ɗaya nasu su nemi ilimi su je makaranta kau ana ma ganewa an ma ganewa saboda da yawa ne wanda suke wannan kin wanda aka tsaya cikin in kaga akwai kuma wasu gaskiya abin da yake su sa su kana so ɗan naka yayi ilimin to baka da abin zaka wato babu hali yawara ah. wannan kana iya barin sakacin wannan ya samu akan ɗanka kace sai ya sai wani abu ku sai wani abu ku ci to anan kaga akan an samu razana kin ba yin ta bane gaskiya dama ce batta eh, iyo kula da tarbiyyar yaran da kuma kula da ilimin nasu yana buƙatar hali eh? misalin eh. a kula da tarbiyya da gaskiya bai kawai a tsaya a yi tsakanin da Allah kawai akwai sha Eh, na gode hajiya eh. sabuwa zan sake dawa gare ku bari zo wajen ka malam amadu tijani amadu eh, kana ɗaya daga cikin mabana wannan kungiya taku ta addinin musulunci abdi shin tambaya da nake so an san da wannan zamani wato uwaye sukan tura ɗansu karatun boko sannan kuma a ɗaya gefe sukan tura su karatun allo ko karatun muhammadiya shin ya kuke ganin yaran suna da halin su rike waɗannan neman ilimi guda biyu a lokaci guda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a gaskiya akar muka lawa kamar da kai wannan tambaya kamar ina ganin a tunanina ana suya ne ana barin albasa a baya ashe eh kwarai da gaske don gaskiya harkar ilimi abu na farko da muke ganin kamar ana barin shi a baya shine tarbiyya tarbiyya ita ce asali ita ce asalin mutuntaka ita ce asalin rayuwa ita ce asalin ilimi kuma duk al'amuran da ka gani yana gudana in ba ilimi bai yiwa wato al'amuran na addini ne ko kuma na ci gaban rayuwa na duniya kamar na ilimin boko dukkan su in ba tarbiyya ba sa tafiya yawa saboda tarbiyya ita ce asali a cikin kowane al'amari na rayuwar duniya ita ce asalin ci gaban ƙasa ita ce asalin ci gaban duniya baki ɗaya yawa saboda ilimi in babu shi inda ka san gaba ɗaya a ƙasa a mace ake haka ne kawai in dai ba ilimi to babu rayuwa hmm. yawa saboda haka shi ilimi shi ne ci gaba akan dukkan lamari amma sai an yi tarbiyya da farko kuma tarbiyyan nan wato tana tafiya ne da farko tsakankanin mahaifiya da uba su ne asalin wanda suke ba da tarbiyya tun kan yaro ya isa a ce ya kai zuwa makaranta domin shi yaro idan yana ya dan warware ya fara ya fara magana zuwa shekara uku tun daga lokacin da ake fara koya mai tarbiyya dan yaro in shekara uku in dai lafiya shalo yana iya gane abubuwan da yake da yake gudana in an mai fada ya sani in an saka mai fuska ya sani idan aka bar shi daga wannan zuwa shekara biyar zuwa shida idan ba a kula da shi da tarbiyyar shi zai hali ne irin na buri mm. ka san ko mai halin buri mm. bana bana babu ya gama nan ya kwatsa nan ya kwaso nan ya kwaso nan <laughs> eh. in aka kyale shi ba a shiryar da shi ba a mai daidai da hankalin shi ba tare da tsawatarwa ba da jan hankali da nasiha to in har ya doshi shekara bakwai ya bata baya daga nan zai ɗau hali irin na kare. Mm, eh, to yanzu kamar in muka zo eh, mu kan shekara biyar shekara eh, shida shekara bakwai wato ya dusi hanyar ya ta nemi ilimi a sashen makaranta. Gaskiya ne wannan. Shin kana ganin ya je karatun Muhammadiya ya je karatun boko yana iya rike su gaba ɗaya shi yaro. Idan da tarbiyya za a kula. yana iya yin gaba ɗaya. Mm. Amma ba zai tafi gaba ɗaya ɗin ba kamar yadda aka tsara shi mm. don aikin zai mai yawa amma in nau'i ɗaya ne ya ɗauka na muhammadiya zai iya tafiya da shi da ilimin boko mm. tun da ilimin muhammadiya mafi yawa yanzu a nan kasar kamar yara suna ɗaukar nau'i ɗaya ne shi na karatun alkur'ani mm. sauran nau'o'i irin su na hawo irin su tafsiri irin su balaga irin su tarihi irin su tafsiri da sauransu ilimin nan wajen fanni goma sha uku ba a koya yara shi kaɗai karatun alkur'ani ake koya musu su koyi shi kamar gani ne wato su yara yaran da ke zuwa makarantar eh, nasara ko boko tun daga litinin zuwa juma'a sannan su je makaranta a loko muhammadiya daga ranar asabar zuwa eh, lahadi yana taimakawa yana taimakawa da kyau da kyau na gode malam zan sake dawa gari a kenan a cikin wannan mahara barin dawo gari ko malam ali isufu ali shin a nan bande wato karatun firamare yana daukar eh, sabon salo kamar da kuka bayyana akwai cigaba sosai shin menene kalubale a game da cigaban ilimi na firamare a eh, wannan yanki na bande ganin cewa shine ginshikin duk wani cigaban karatu zuwa eh, university zuwa wasu mayan makarantu Masha Allah, muna godiya. Don ka kalubale wanda ke ke ga makaranta ta kasar bandi na harko akwai abandon kamar yara aka sa su lakwal a wani lokaci za su yi wata ɗaya wata biyu kamo akai wata na uku nan saura ubannan sun zame su an tura su makaranta yanzu ba za su dawo ba sai kusan wata hudu ko biyar baya yana su komo to shi ma ba da yawa ba ne garukan da muka lisa su wannan basu da yawa shi ma wannan cikas ne ƙalubale na biyu mushina muna da karamcin mushina don gaskiya fi su billahi bana da mai martaba ya yi jawabin shi a garuruka kai akwai garin da muka samu yaro sabon dauka 248 gari guda gari guda gari guda kenan ya na fahimce ku dai uwayen sun gane da sun gane eh, mu zan tallafa wannan da ban da kasal ban mm. gaskiya sun gane na'am sun gane kuma wallahi muna godiya mm. matsalar mu guda ita ce ta mushuna ban mu da su wadata Hmm. Yo tun da kun ce matsalan mushina eh, ku ba ku isar da koke ku na ga mayan naku na gaban ku domin a kama ku malamai ko malamai ne ba su zo cikin kauka su ciwon ya gama duniyar gaba daya yanzu mu muka aka shi mu aka shi namu sai mu shi na wata kasar ma mu mun yi sauki dan yanzu a karamin lisai zaka iske mushe dai a karamin lisai yana da hiyar da yaro hamsin. a a aji guda a aji guda dukkan mushina na kasar fadi an ka dauke an kai raskona ajin CECP e. CECP Hassan du CMD e eh, e to kun gani nan mm. karam ba karamin aiki bane gurin nan mm. kalubale na uku shine kalasosin namu yawanci dukkana kamar yadda president ya na kara ne yanzu in ba dan da yake yanzu mushina da yawa sun gane director ne da yawa sun gane da shekara ta kare sai su tattare duka su samu gida a sakayan nan baɗi da damana ta kaye kawai da an komo kawai sai a hudo zanakin nan a da ruwa mm. to a da sai an tsaya shira sai kara ya nuna an sare yana a yi ruwan nan mm. to wannan muna da wannan matsala Matsala mu ta bon na hudu ta mushina kayan aikin wa kayan aiki to bana alhamdulillah kamar yadda president ya hude shi kamun ma eh, fon kuma ya bamu wannan tallafi gwamnati ma ya yi nashi kokari don kayan aiki da mun samu aji so biyu ko su uku ma bana wanda aka kama da kayan aiki to ban da shi muna cikin karshe karshen shekarar nan muka samu tallafi kuma na fonkoman kamar yadda president ya hode shi shi ma alhamdulillah dama matsalolinmu na kayan aiki ne mai yanzu muna tsammani a kasar bandi wannan babu wannan matsala na'am ta kayan aiki da babu ita yanzu babu ita kenan yanzu <laughs> babu aiki babu matsala kayan aiki kayan aiki dai a bana dai ah. ba matsala su zuwa baɗin ma ba mu zancen akwai matsala su na'am tunda kayan da aka sai ba ma unhwani da su mm. to an kai raskunan eh, jarabar da ake shekarun da suka gabata da waɗannan shekaru na baya nan eh, akwai bambanci to lalle bambanci muna iya cewa akwai bambanci tunda bana ne ake kaman abin da ake ma to the execution program mm, kamar yanzu ayyukan da aka gudanar a shekara inda muke da dan lati ma kaɗan kamar aji na farko ne yan bana mm. su suke da kashi 87 cikin 100 mana yan aji na biyu su suna da kashi 93 a cikin dari. yanzu aji na uku da na hudu su kashi 95 masu ke yan shidda wannan su kashi cikin kashi 100 kashi biyu ne muka rabu su kuma wannan zancen an yi wata wata da aka wanga raskuna mm. kenan dan guntun da ya saura ma muna tsammani yanzu shi ma an ciko shi shin wannan raskuna da kake bada eh. alƙaluman da kake bada suna zuwa eh, eh, sun tsaya ga makarantun gwamnati ne ko kuma har da masu zaman kansu to lakololi nan da banmu da ƙananan lakololi masu zaman kansu duka na gwamnati ne nan kasar bandi akwai lakol na secondary privé wannan ita kuma daga ajin kwalashi ne zuwa lise ta dauka mm, amma duk dai kuke bibiya da ah, eh, tsarin tadda ilimin nasu tun da ilimin kasa ne ko to su kamar na sekundar wannan ba ba fannin mu bane eh. mai fannin kananan lakololi wannan shine sharin shine wanda muke da sanya ma sanya mm. bisa shi kenan kamar yadda ka ce din kananan makarantu babu masu zaman kansu a nan babu masu zaman kansu kenan ga haka wato gwamnati take sa ido kahan kahan a cikin cigaban ilimin nasu su kananan wallahi nan eh, ka alhamdulillah na gode malam isufu Ali barin zuwa wajenku baba eh, kan eh, wannan a ku na kungiya ta uwayen 'yan makaranta shin ya kuke da aiki tare da su kamar eh, hukumin ba da ilimi na ƙananan makarantu domin ci gaban ilimin yara shin in kun ga abu baya da kyau kuna magantawa kuna shaida musu kuna musu hannunsu mai sanda insha Allah cikin yarda Allah ana bakin gwalgwado ana kwatanta amma babban matsalar mu da muke gani gabanin ba da ilimi a kasar bandi na wajen mushinan ma wato mushe bayya zama a cikin garin da yake koyarwa kowanne iya gidansa wato kamar sai sahiya ta <laughs> yi karfe takwas eh. ko takwas da rabi eh. tukwana a huta a shi a bada ilimi ah. ilimi in kana bada shi ya kamata a san inda kake aikin kana da hulɗa cikakka da al'ummar da kake kowa aiki sun yarda da kai kai ka yarda da su amma a tashi da sahi da sahi ka je kai aiki da marice ka komo hallafai da sahi an yi rashi an yi <laughs> eh, baba idan na fahimce ku a matsayin ko na tsohon sita da ke ritaya kun san da wannan matsala ce ah, babba babban matsala ce mun ah. babban matsala bayan ita matsaloli na evaluation kin yaran da za su je kimanta ilimin nasu kenan yara ah. don za su tashi daga aji na shidda zuwa cesium hmm. kaga yaro ya tahi wani bai iya bar rubuta sunan shi ma kuma ya je cesium wannan evaluation kin da ake yi a can da examen de fin d'année hmm. da aka yi supreme babban lahani ne kuna na an kai soke wannan jaraba ta ƙarshen shekara eh. shin kun nuna ma hukumomi gwamnati cewa kuskure ne suka yi kuma shanunku mai sanda ko ko gwamnati ya aiki da ƙungiyoyin da suke zuba kuɗi a cikin harkokin ilimi na ƙasashen waje bakin ta kenan mu a iyaka tsinkayenmu eh. sun yi amfani da waɗancan wanda suke da hannu da shi wuni ba su shawarce mu wannan kuskure ne babban kuskure ah. babban kuskure eh, ya eh. cancanta mu dai in a ra'ayinmu ne mm. mu uwayen ɗalibai bisa billah sai a maido wannan evaluation kin mm. ta CGM mm. yaro in ya yi madu a jarraba shi in iya da basira yana da ilimi ya je sai amma a yau a yau sai da a tara a huzu a ce su ta yi gaba daya su ta yi sai ka samu yaro wanda yake turwaziyam baya ma ba lecture quran ya karanta ma wannan eh, text ka kamar ɗalibi wanda ya sa sa'in yau da shekara hamsin baka samu. Kina akwai dai matsala ba. babbal matsala ce wannan. <laughs> babbal matsala ce. Na gode baba za mu sake dawa wajen naku. Malam Saidu eh, muna zancen yadda Akojus take ta yadda Eh, eh, aikinta domin kawo gudunmawa ga ci gaban ilimi shin mi waɗannan matsaloli ne wannan eh, ƙungiya ta kujes take cin karo da su kamar yadda muke ji wani lokacin wato kuɗin da ake amfani da su ba a kai su inda ta kamata a sa su shin nan banda ma ana samun wannan matsala ko kuma komi yana zuwa yadda ya kamata to alhamdulillah eh wannan matsalar mu anan ban mu da ita tunda muna da biro na FCC wanda yake bi sau da kafa duk abin da aka bada mana bi sau da kafa muna aikin mu kuma su wanda aka ba su suna aiki da abin da aka ba da shi mm. eh mu matsalolin mu nan ko tunda ke kuma muna huta tunda eh, alhamdulillah inspector da mayor suna kaba mana duk aka mu samu wata matsala ko mu samu matsala muna tambaye mota ko wata gudunmuwar su suna ba mota muna huta daji muna sensibilisation muna wayewa kai parce que matsalar manyan matsalar mu ne wani samu ne ko mafi yawa muna samun wanda ake yawa yan mata arman dole mm. suna lakwal a musu arme na dole a hudda su a musu arme mm. ko kuma eh, wato tunda suna karatun firamare a hidda su a musu suna eh, dole suna karatun eh. firamare a hudda su kuma musu arman dole saboda wasu suna da dan hannu da shuni da su dan ko tashi kenan a hudda musu aladu to wannan wannan batu da kuka dauko na wato daidai harka ci gaban ilimin Eh, boko ne da eh, ci gaban yara shin eh, ba gani wani lokacin kamar wayan wani kila suna da gaskiya tunda sun ga abubuwa da suke faruwa a wasu ɗiyan ga an samu ilimi an yi karatun kuma sai a rasa aikin yi. eh to alhamdulillah sai ya tayo ga haka nakin ne amma su wasu ba kama ga haka nakin ba yi mm. tunda wasu yaran da yake sai abin ta take sai ko sai aji na uku ko na hudu ko na biyar a ce an hudda ta amma ta arbe ba san ciwon kanta ma tukwana balle ta kai wannan matsayin mm. kenan wasu kawai an da mu ganin uwayen don kai yaran su lalace ne kuma suke kokarin su aurtar da su yo ai suka wurin lalace ma tukwana yarin ya so da suka wurin lalace ma tukwana ko da ke duniya ta zama zamani ne yanzu na'am alhamdulillah za a ce ito mm. eh, baya ga haka din ita kushes eh, kamar kuna iya zama wato idon gari ma'ana abubuwan da ke faruwa wanda kuke ganin bai dace ba ga ci gaban ilimin yara kuna maganta kuna kashedi alhamdulillah shi ne yake ka amna wuta daji muna ba muna ba ka da abin da bai kamata ba ba ma cikin gari da muke akwai kungiyoyi kuma akwai wasu rilai da aka dauka na wasu kungiyoyi da suka bada su ma muna bi wuri wuri muna wayewa kai mm. kuma da annabi kaji matsala muna zuwa mu warware ta kan kanta nisa mm. cikin gari cikin kai wannan duk muna yi insha Allah na'am eh. nagode nagode zan sake dawo gari kai kenan eh, hajjia sabuwa eh, a matsayin ko na uwayen yara shin ya kuke ganin shi wannan al'amari na yadda uwaye suke jayayi ɗiyansu daga makaranta su musu aure eh, lahi ne ko <laughs> a bari yara su ci gaba da neman ilimi to shi wannan kamar ya kasu kashi biyu na'am gaskiya wasun wasun abin da ya sa suke haka saboda akwai da yawa wanda sun yi ilimin ba su samu aiki ba hmm. ka kai ka kare karatunka kana zama sai kuma yake wahala da kai ba a samun su ci gaba da um, ga mutum ɗaya biyu uku a kusan ka kowanne ga hannun ya gama ilimi kuma iya na bai samu aikin yi ba mm. to wannan wani bin iya daga ciki amma irin kamar na ya mata ban ce ba maza ba kamar irin da ake zage su a ce za a musu arme wannan kuma gaskiya ya yawa a cikin karkara mm. saboda yan karkara su yau in ka ga ka an mata arme kai mata kake ya ta ma ba alkawar za su samu bari in da ta mata ilimi mm. to mu muke ganin matsala ana an yi samun ta a wannan kashin biyu mm. da rishin kaga dan yan uwanka ɗiyan su sun yi ba samu ba kai ma sai ka ce bari in na ko in namiji ne in tura hilibi tunda ana yin haka mm. in tura hilibi ko in tura nema in kuma mace ce sai ka ce kai ba sa ma za ta yi ka zama kawai ta je ta dauko magana ma bar in mata aure to a cikin wannan matsala ana ake sa ake samun haka wannan kashin to yanzu a matsayin ku na iyaye wani gargadi kuke ma uwaye mata na eh, wato eh, alfanun yara su samu ilimi su je makaranta alhamdulillah ku muna yi gaskiya saboda muna dan samun wani lokacin da muke samun shawarta da mata saboda muna nan bakin kowa likita muna fama da kamar mata masu zawa wurin awo mm. saboda muna kwatanta musu cewar kamar ɗiyan na nasu mata da kuke getsewa kuna musu armi mm. bakwa so su ilimi shin da kuke zauwa nan awo maza suke muku awo ko mata sai su ce mata in aihuwa ta kama in aka kaku maza suke tsaye a kanku ko mata sai su ce mata kenan me yasa bakwa ganin alhanin aikin mace su wanda suka bar ɗiyansu suka yi madandina har suka suke muku aiki ba sa son su ne suke barin ɗiyansu suke kawo madina yanzu ga ta mace ce kamar ke ta yi ilimi ta gama ta zo tana nan tana aikin likita da abu ya same ki in ka zo ke mace ce za a mace ta dawa ki kenan ta kama ki ta miki komi da komi ta gyara ki ta samu dadan ki can an biya ta ta samu kudin ta ta sai za ta zama da iyalinta da mijinta ta taimaka wa uwayenta me yasa ba ganin amfanin wannan kenan ya kamata ku yi koyi diyan naku kuma ku koyi ku gani ba ku koyi haka to wannan muna yawan bakin na gaskiya na gode ya shi sabuwa eh, malam isufu ali ina gana mun kusa eh, zuwa karshen wannan muhara mu shin ya kake ganin za a ɗaukar hanyoyin da za su kara taimaka wajen ingiza ci gaban ilimin firamare musamman ma a nan karkara ta bande. To madalla eh, rado kalangu muna muku godiya da wannan muhara. E, abin da zai sa bari ma harkar lakwal ta ci gaba kamar yadda aka saba yi ne yanzu hukumomi da dai suka sa bakin bakinsu. Paske bana dai ina ce muku e, eh, meriwa ga tamu ta bande ta gina kalasa biyu a ƙananan lakwaloli. an yi reception nan su abu ne wannan yana ba mu karfin gwiwa kenan a ƙara hukuma mm. wannan ko a ƙara hukuma ta sa hannunta mai martaba ya sa hannun shi ƙungiyoyi ga duka sun sa hannun su kana ta ƙari in dai ƙungiyoyi sun sa hannun su hukumomi su sa hannun su da yarda Allah lakwal ci gaba za ta ya ci gaban ta zai kasance idan ginshin kan suna wasa ko kuma ba su mai da hankali shine uwayen yara da su yara kankansu su uwayen yara duk ina ji rashin sensibilisation ne kamar wayar da kansu ne paske a yau cikin kashi ɗari na lokololin bande wala gomiya tara nan duk sun gane inda unhani lokol kenan yan kalilan na masu ma dole za su bi wa'ancan tana ka a basu baya tunda yanzu duk sun gane da kokol ta zamani yanzu ta ilimi ce kamar yadda malam tijani ya faɗi tarbiyya wannan ita ce gimshikin komi da komi da dai an riƙe tarbiyyar nan to da yarda Allah za mu cimma abin da shi ma baban namu ya faɗi. Mm. lakwal wannan za ta zamna da kyau da kyau su in yaro ya ji maganar uban shi ya ji maganar uwar shi to duk abin da aka sashi ba zai girgiza kai ba zai je ya yi shi mu kuma mu suna abin zai zo mana da sauki mm, to ya kake ganin makomar ilimin ma takamaimai a nan bandi a nan kasar bandi da yarda Allah ni na ga haske cikin ta tunda fisibilillahi ga yanda aka kama ina tsammani zuwa gaba za a yi dariya na gode malam isufu eh, baba ya kuke ganin yadda za ku ƙara kawo taku gudunmuwa ga ci gaban ilimi tunda kuna ɗaya daga cikin wato manyan malaman wato eh, da suka yi da suka ba da ilimi da suka sa ido kan cigaban ilimi ya kuke ganin abin da kuka yi ada zai sake dawa domin eh, hasken ilimi a wannan yanki na bande. madalla na gode wato bakin gwalgwado za mu tashi tsayin daka mu ƙara wayewa 'yan uwanmu da suke karkara kai don su kula da ɗiyansu da suke karatun wannan su san mu kanmu ɗiyan talaka ne kamar su da suke talakawa mu tsaya gyaran kai ne gyaran mu ne wato muna kira gare su kowa mai da himma a tsaya tsayin daka baiwa ɗiyanmu tarbiyya mu ba su ilimi su samu ilimi da zai amfane su duniya. Ya kuke ganin wato yadda uwaye wasu da ba su bibiyar ɗiyansu na su sa ido kan karatunsu musamman a wannan bangare na primary. Primary waɗanda ba sa bi hal kullum a baya suke yaran su ba sa zuwa gaba kuma shi ne za mu yi kokowa kansu mu jayo hankalinsu su tsaya su bar yaran su su yi karatun wannan. Nagode. Nagode. Malam Saidu Bunu a matsayinku na wato masu sa ido kan harkokin ta yadda taimako na kujesa a cikin makarantu shin ya kuke ganin za ku ƙara taimakawa ga ci gaban ilimi a wannan karkara ta bande to yadda kuka yi za mu ƙara taimakawa ilimi a karkarar bande za mu bi sau da kafa kayan da aka samu aka saya na kaɗa fallasa su a bi su a yadda aka ce su kaɗa bar su a ɓata su que an sayi document da kayan aiki gaba daya na kasa Nijar daga sai e ya zuwa sai e mu babu abin da ba a saya ba kuma dole suka saya na mafiya mi sayo lakwal lakwal mun je sun gwada mana mi mun dauko su a tele mun gani haka duk mun gani kenan da mu kai sau da kawa abin da aka saya a aiki da shi. Mm, to wani tabbatanci gare ku na taimakon da uwaye suke ba da eh, za su je ga karatun ɗiyansu. To taimakon da iyaye eh, abin da ake bada zai je karatu su iyaye kansu ai abin zai zo musu da sauki wanda duk shekara ya ce maka ka kawo kuɗin karayo ka kawo kuɗin bi ka yanka bai da ruwa bai je ba kenan ka shekara ba tambaye ka ba kenan ka san abin da ake aka bada kai ma ya je ga yaran ku mm. to kuna eh, mai da martani ga iyaye cewa a wanga abu da aka eh, sa cikin karatun yaran ku gashi yadda aka yi kuna musu bayani a da yaushe a da yaushe duk rakwar da an da kai committee de gestion an da take duk cikin wata ɗaya wata biyu ana gama iyayen lakwar ana musu bayani ana reunion duk lokaci zuwa lokaci mm. ana shirya duk abin da ke ciki na gode malam saidu hajiya sabuwa mun zo karshen wannan mahara ta tamu eh, shin wani kira gare ku ga mata eh, na eh, su ci gaba da sa ido da bibiyar ilimin yaran nasu alhamdulillah gaskiya ni ina so kamar in ne a kan ilimi uwa ta tsaya tsayin daka a kan ɗanta. Yanzu a takaice in ɗa ka sa alakwal. Akwai lokacin da ɗa bayyana lamunta zuwa alakwal kai kana ganin ya ɗauki ka alakwal daga nan ya tafi ya kama hanyar zuwa alakwal. Shi kuma ta yi ragaita cikin gari ya laɓe sai lokacin marece ya yi lokacin ta ya yi taho. kenan yanzu wannan kana iya bin sau da kafa wata in tahiya ce ke irin aiki ne ke in kaga kwana daya biyu baka ji ba daidai kin shi kana iya zuwa ka koma ka tara mushi da kanka kai mace ka tara mushi ka ce ɗana iya zawa lakwal uwaye suna haka nan ka yawanci muna suna yi kuma mm. muna so muna muna mm. ƙara gaya masa suna yi da kyau yadda ya kamata mm. uwa dai kamata ta tara mushi ɗana na ga iya dala tuƙaƙa ni iya zawa kenan in bai ya zawa a nan zaki samu labari in kuma iya zawa hallo kina nan ba bari ba zaki dai tunda shi dan zamani bai shi anyi gare shi ina kiran waye <laughs> eh. yadda muke son wannan aikin an kana so dan ka jiga kenan ka bi sau da kafa eh. ba a ka bashi tuwo ya ce sai ka bashi dala goma ko labin dai lakwal eh. ya kama hanya ya tafi baka san ba abin da yake sai lokacin da kwal ya taso ga gashi ya zo da yan jika baka san ba abin da yake kenan baka san ka mishi baya mm. sai daga bayan an ce maka danka bai samu ilimi ba ka ce ai kwace mishi akai kwace mishi akai an bai ɗiyan masu kuɗi haka fa ake alhali ba haka bane alhali ba haka bane baka bai bi ɗanka ko iyaye ko yayi to wannan ba ku gani eh, ba lahin iyaye ba ne eh, musamman ma idan ka ɗauko eh, uwaye sukan ce bibiya ɗiya mace ilimin iliminta da bibiya ilimin ɗa namiji akwai akwai bambanci ba ɗaya ba ne na ɗiya mace ya hewaya me yasa ya hewaya na mace ya hewaya ba game <laughs> saboda shi yanzu namiji da ya ƙare ragaitar ragaitar shi bai zai ɗauko ba maka magana kuma in ka ga ƙarfin ka kai mace kana iya shaida namiji uban shi mm. kenan in iya da dama tunda ba kullum bige tsaka mishi kai ne kake yi kenan yaushe magana zai ji mm. ko ka je ka gama da mushan ka ce kai ga dana bana ga abin da yake bai tsayawa a kalkwal a mm. tsaya min abin da bai yayi a gaya mani kenan ina ji in aka sami yawan nan ba za a samu matsala da yawa ita kuwa mace gaskiya aikinta mai yawa ne saboda yanzu mace in ta sami irin wani ragatal ta namiji tsakani da Allah ɗaukan matsala ba ta da wuya yanzu ake samu a matsala ko a ce an ɓata ko a ce an yi ciki kenan kaga ba ɗaya ba ne namiji bai ciki bai ɗaukan abu shi ne suka sha bambam aikin ba ɗaya ba ne gaskiya to yanzu ya kuke ganin kuma wani kira kuke yi ma uwaye da suke barin yaran eh, yaran su eh, ƙanana suna barace barace ku suna tallace tallace maimakon su taimakaranta wani kira kuke musu gaskiya ina kire ga uwayen yara kawai mace a yanzu a wannan zamanin kawai ta zagi ne ƙarwando ta ɗanta sau da kawa ko da makarantar allo ko da makarantar boko ce ta ga abin da yake in ta diba ta ga yin aiki in tana bi fa za ta san bayan aiki amma in bata bi kawai ɗanta ya huta sai ya dawo mata amma in tana bi za ta san ɗanta ina kirki ne a alatacce ne in kin ga da kanki kin yi bakin kokarinki bayyayiwa wallahi a modiya mata kina iya baiwa malami miki kokari danki ka wani kirki ya tsaya tsayin daka mm. mu a mace dai wannan aikin nata ne akan ta mm. ina roƙon iya mata su tsayawa da da in ya lalacewa ke lalacewa wallahi ke lalacewa yanzu da bi gare ki namiji iya arma mace goma kenan ko ta samu shi dako ke bakin ke nan gurbabi ko in suka lalacewa suka lalacewa shi ayya da wasu ko kenan ina kiran uwaye mata a yi kokari a tsayawa ya tsakani da Allah a samu abin da ake so na alheri a sa ido gare su a sa ido ga diya gaskiya karatu suke zuwa a sa ido in makarantar boko da ta Muhammadiyya suke zuwa a rika sa ido a rika yanzu haka mu diyan da daren mata hiya suke karatu in suka kare nan ko daren mata hiya suke akwai makarantar ta malamai ta mm. Hausa na ji ka batun kaka suna iya daukan karatu biyu akan su mm. to akwai masu sabka da yawa akan wannan aiki ga karatu ya na boko ya nisa ga sabkal qur'ani akan wannan shine ake ce mari riba biyu to wallahi akwai su to wallahi akwai su <laughs> alhamdulillah nagode hajiya sabuwa bari yanzu mu eh, cike da eh, mala mala amadu tijani amadu eh, shin ya kake ganin wace gudunmuwa ce kungiyoyin malamai za su kawo ga ci gaban ilimi a wannan kasa ta ta Nijar saboda kowane ilimi yana da kyau kasa a same shi a cikin kasa. To a gaskiya abin da ya kamata yanzu da kungiyoyi na uwayen yaran da su uwayen yaran ban abin muhimmancin abin da ya kamata a sa gaba suna da yawa. amma a takaice akwai wasu abubuwa da muke hange a yanzu wanda suna kawo cikas wajen karatun yara menene su wasu abubuwa ne masu amfani kuma suna da rashin amfani wato a takaice waya kenan kaga waya ko yan firamare yara masu zuwa firamare suna firamare masu na amfani da wasu ma yanzu yara idan suka je abin da malamai darasin da malamai aka ba su a makaranta wani in ka ga daga littafin sai gobe in zai koma maimakon a can da mumun izike lokacin ko wani biya maradi a nan garin yadda ka san makarantar allo haka gidan shi yake sai ya kai sha ɗaya da yara yana tsare a yanzu haka yana da ɗiya sun kusa talatin ma'aikata ci gaban ilimin eh, zamani ne ya ci gaban ilimin ko yara da yan mata da samarin aka zo banda kallon waya ba abin da yake sai a kai karfe biyu na dare ana kallon waya maimakon a ware awa biyu a har da cewa wani abin da aka dauko a sashi shi a in yi so in wata shiri ta ma a je a yi amma he gagara kuma mu uwaye tunda mu muna da ƴaƴan wanda sana alkwal din muna kallo kuma amma ana sakaci wajen harka da kula da wani harkoki na waya na rishin daukan darasi in an zo gida a har da ce a yi lesson a har da ce abin mutum ya kula kan gobe abin da aka koya masa makaranta wanda in an je mai tambayoyi zai iya bada amsa gwalgwadon ikon shi to in aka je aka dauko mu a gurin mu jarafe muke son mishi a makarantar mu ta mm. Muhammadiya ka ja karatu an fasara ma kuma ka rihe halawaye gobe in ka zo kan gobe bayana mm. to mafi yawan karatun da ake a yanzu akan haka ne ake kenan ya kamata a ce da uwaye da kungiyoyi an kula an rarrage wani abin ko da ba a hana rike waya ba dai to a rika musu nasiha mm. su rarrage wannan kalle-kallen mutum ya tsaya ya samu yan auyen shi guda biyu ko uku wanda zai karatu ya harrace abin da ya dauko wannan shine babban muhimmancin al'amari a cikin lamarin ilimi eh dan an je an dauko da a wajen malamai sun koya ma kai kuma ka zo ka yi watsi da shi kaga babu harkar karatu kenan gaskiya gobe ma in ka koma kamar da ne mm, yawa wannan shine muhimmin abin da ya kamata a ce an kula da shi na'am eh. to ina ganin malam isufu ali akwai wani eh, sako na musamman da zaka aika wa wato eh, hukumomi ko in ce magabata musamman da ke kula da harkar ilimin kananan yara ilimin firamare lalle sako da muke ibada shine na godiya gaskiya mun wana godiya sosai duk hukumomi namu dai na nan kasar bande sun dawo mana kuma muna fata su ci gaba. Eh, na gode, na gode ina ganin duka duka da haka za mu cewa mun zo ƙarshen wannan mahara mu wadda ta rataya kan batun ilimin yara musamman ma nauyin da ta rataya kan iyaye na kula da ilimin ɗiyansu a wannan yanki na bande abinda za mu riƙewa dukkan dai bakin namu da suka halarci wannan mahara sun yi itifakin cewa ya kamata gwamnati ta sa ido ta sa kulawa ga ci gaban ilimin yara musamman a ilimin firamare domin duk kasar da babu ci gaban ilimi to kasa tana ja da baya kuma ya kamata uwaye su kankan kansu su mai da hankali ta da kula da tarbiyya ta da kula da ilimin yara domin waɗannan yara su kasance bisa alƙibla ta gari wadda za ta taimaka ma ci gaban su da makomar tasu kuma da ci gaban ƙasa kuma muna kira ga duka masu hannu da shuni wanda suke kawo tasu gudunmawa ga ci gaban ilimi a wannan karkata daban da su ci gaba da kawo tasu gudunmuwa musamman ma da kuma sa ido da bibiyar duk abubuwan da suka shafi sha'anin ilimi a wannan yanki na banda ta da hukumin da wannan ilimi na yara ƙanana yara ta gare su da su mai da hankali ga ci gaban ilimin a wannan karkata banda domin duk wata ƙasa ko wani yanki inda ya samu ci gaba to sai da ilimi kuma ilimi an ce kamar da ake cewa shine lantarkin duna na gode na gode malam isufu ali wanda kake a nan inspection ta premier a nan bandi na gode allah saka da leri sannan na samu mamman gimba ɗaya daga cikin mamba na kungiyoyin uwayen yara a nan bandi tsohon institutar na gode allah saka da alheri sannan na samu taimakon saidu bunu shi ma wani tsohon institutar ne kuma amma mamba na kujesa a nan bandi na gode allah saka da alheri na samu taimakon malam amadu tijjani amadu na kungiyar abdi na gode allah saka da alheri da kuka taimaka mana tare da duka abin da ya rata kan cigaban ilimin muhammadiya da na boko a cikin wannan kasa ta mutanjar na gode allah saka da alheri hajiya sabuwa ta kungiyar mata uwayen yara na gode allah saka da alheri mala mustapha aibu yuba da ya taimaka mana a bisa injin liman ma'adar ce da ku azan sana tun daga na radio ikrawa na bandi